اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور idan aka wurga su a cikin wutar sai su ji wani sauti mai tsananin muni kuma tana tafarfasa kamar yadda tukunya take tafasa